Hausawa Best TV. Ku danna alamar subscribe sannan ku danna kararrawa. Labari da dumudumin sa. ‘Yan bindiga sun farmaki tawagar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a yayin da yake kan hanyarsa ta kai ziyara garin Daura. Inda wannan mummunan hari yayi yi sanadiyar mutuwar wasu ma'aikata guda biyu da kuma wasu mutane a gefensa. sannan kuma daga bisani mai saurare za mu kawo muku rahoton inda muka ƙara samu cewa 'yan bindiga sun kara kai farmaki kan wannan gidan yari ta kuje wanda dcp abba kyari yake a daure a cikin ta to mai saurare a halin yanzu sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi amma kafin nan da Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing sannan kuma ku danna alama kararrawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotanninmu a ko da yaushe da zarar mun daura su a ila kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi wani mazaunin katsina wanda aka kaiwa tawagar shugaban kasa muhammadu buhari hari a gabansa ya bada labarin yadda ya sha da kyar wannan bawan Allah ya shaidawa manema labaranmu cewa daji suka ruga a guje domin tsira da rayukansu a cewar wannan mutumi wanda abin ya kusa rutsawa da su shi da wasu bayan Allah sun ɓoye ne a cikin jeji domin gudun 'yan bindigar kasu auka musu kamar yadda ya faɗa wa manema labaranmu a yammacin ranar talata cewa wannan mutum yana cewa suna kan hanyar su ta dawowa daga dutsen ma daga kankara ne abin ya faru kwatsam sai ga 'yan bindiga masu yawa suna tsallaka titi akan baburansu tuni su kuma suka ruga a aguje wasu daga cikin mutanen da suka hango miyagun sun tsere sun shiga ƙauyen turare wasunsu kuma suka rabe a cikin daji har sai da suka tabbatar sun yi gaba tukunna daga cikin jejin ne waɗanda suka samu wurin ɓuya suka hangi doguwar tawagar sojoji ta iso wanda ta taimaka wajen buɗa masu hanya har izuwa dutsen ma rahoton da manema labaran mu suka ba mu sun tabbatar da cewa 'yan bindigan a ciki ba su harbi ko da ɗan gari ɗaya ba dama kai tsaye kawai wannan shugaban ƙasa muhammadu buhari suka afkawa to a jiyan ne kuma aka tabbatar da cewa babban jami'in rundunar 'yan sanda na shiyar dutsen ma wato acp aminu umar ya mutu a wannan mugun hari wanda 'yan bindigan suka kai 'yan ta'adda sun harbe aminu umar da wani yayin da suka yi wa 'yan sanda kwantan ɓauna da suka je wani aiki a dajin zakka da ke karamar hukumar safana sai dai kuma daga bisani manema labaranmu sun kara tabbatar mana da cewa ko kaɗan wayannan fa 'yan bindiga ba su farmaki ko mutumin gari guda ɗaya ba kawai dai sun farmaki wayannan tawagar shugaban ƙasa muhammadu buhari ne wanda kuma ajiyan ne mun kara samun labarin cewa malam garba shehu ya ce tawagar da aka kai wa farmaki a ta kunshi hadimai da ma'aikata da kuma 'yan jaridar gwamnatin tarayya da mai girma muhammadu buhari bai yi baya cikin wannan tawaga amma an harbi wasu yanzu haka wani a kwance a asibiti sakamakon harin da 'yan bindigan suke ƙoƙarin kaiwa su kuma suke ƙoƙarin su daƙile sa To mai saurare kun ji da irin harin da aka kai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan fa shine zamu iya cewa dara ta ci gida. domin tun farko da a ce ana kai musu wannan hari to fa tuntuni da an yi gaggawar ɗaukan mataki dangane da wannan abubuwa da suke addabar mutane a wannan ƙasa ta najeriya to ubangiji allah subhanahu wata'ala da ya kara shiga cikin wannan lamari daga rahoton shugaban ƙasa muhammadu buhari kuma ba mu kawo muku rahoton inda muka samu cewa ila da yan bindigan sun farmaki wannan sun farmaki gidan yari inda aka inda aka killace dcp abba kyari inda aka killace dcp abba kyari suka kai mata wannan hari domin su kubutar da shi to ha ila yau a yammacin talata biyar ga watan yulin shekara ta 2022 wasu mutane da ba a san ko su ne ba sun kai hari a babban gidan gyaran halin da ke kuje a garin na abuja rahoto ya nuna cewa ya tabbatar da cewa wasu mazauna kuje sun ji karar fashewar wani abu mai kama da tashin bom a shekutu zuwa lokacin da aka tattara wannan rahoto manema labaranmu sun tabbatar mana da cewa ba su iya gano abin da ya ja wannan hari ba ana zargin cewa 'yan bindiga su ne suka kai wannan hari a yankin babban rundunar Babbar rundunar 'yan sanda na garin Abuja wato IAIG Aliyu Indusu ya shaida wa manema labaranmu cewa sun samu labarin kuma za su fitar da jawabin. Kamar yadda ita kuma jaridar da kebul ta yi kokarin tuntubar kakakin 'yan sanda ta Abuja Josephine Ade amma ba a dace ba. Wani mazaunin unguwar ya faɗa wa manema labaranmu cewa sun ga wasu mutane da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suna yawo a wajen wata makaranta. san inda waɗannan mutane da aka gani a wajen makarantar sakandaren gwamnati suka nufa ba sai kuma aka rika jin harbe-harbe na fiye da minti talatin da ya ba mu bayanin cewa ba mu san inda ba mu san su wane ne waɗannan mutane ba mun ji ƙara mun ji ƙara kamar faɗin wani ƙarfe kafin mu iya cewa wani abu sai ga mutane suna ta kai komo a makarantar da ba a san ko su wane ne ba sai dai kuma manema labaranmu sun kara tabbatar mana da cewa an ji karar tashin wani abu mai kama da bom ne bayan karfe goma na dare daga nan kuma sai karar bindigogi suka biyu baya har yanzu jami'an gidan gyaran halin ba su yi wa al'umma karin haske ba amma dai an tabbatar da cewa abin ya lafa daga bayan an daina jin harba-harban wani rahoton ya nuna cewa sai da hukuma ta sanar da cewa akwai masu shirin kawowa gidan yarin wannan mummunan farmaki Rade raɗi da ke yawo shine wasu miyagun 'yan bindiga sun yi ƙoƙarin aukawa gidan gyaran hali na kuje. A baya an yi yunkurin fasa gidan gyaran halin a Najeriya. A wannan gidan gyaran hali ne babban jami'in 'yan sanda wato DCP Abba Kyayi da wasu suke tsare. Kwanakin baya ya koka da cewa rayuwarsa tana cikin hatsari. kuma samu labarin cewa kimanin mutane 190 ne a gidan gyaran halin na kuje suke yin yunkurin halaka abba kyari saboda sun daɗe dama suna jin haushinsa to mai saurare mu dai ba mu da abin da zamu ce sai dai fatan ubangiji allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kare mu a cikin wannan ƙasa ta mu ta najeriya su kuma dukkanin wanda suke ƙoƙarin tada hankalin talakawa to za mu ce ubangiji allah subhanahu wata'ala kai ya ba su goyon baya a koda yaushe dai da a ce irin wannan farmake farmake ana taba su karan kansu manyan na ƙasa to tuntuni da an kawo ƙarshen wannan abubuwa sai dai kuma da yake wani babban abin al'ajabi shine da yake iya talakawa ake tabawa kaga ba a taba yin yunkuri a ce ba a ɗauki wani kwakwaran mataki a kai ba bisa daidai 'yan kwanakin nan zamu ce fa 'yan bindiga sun kara matsawa domin ajiya sun kai farmaki cikin jihar kano sannan kuma sun kara kai farmaki cikin garin cikin garin bauchi sannan kuma ilawa suka kara kai farmaki cikin garin kaduna inda suka tarwatsa wasu mutane da suke zaman makoki hala kuma a garin bacci sun kai farmaki zauren da 'yan majalisu suke tattaunawa yanzu kuma gashi a garin katsina sun kai wa shugaban ƙasa farmaki to sai dai mu ce ubangiji Allah subhanahu wata'ala tsaye da abin a iyakan manyan ko za su yi yunkuri sai ga cewa sun kawo ƙarshen wannan ƙarshen wannan abu da yake addaba talakawa a ƙasar Najeriya. Sare a ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto da muke ɗauke da shi amma kafin nan mai ku ya cewa dangane da wannan rahoto da muka kawo muku gode muna jiran sakonku a shafin mana karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa amin dangane da nuna goyon baya da kuke nuna mana a